Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya niyya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su gana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahotanni na musamman da suka shafi bikin Kirsimeti da mabiya addinin Kirista ke yi a faɗin duniya don tuna haihuwar Yesu Kiristi. Wannan dalili ya sa za mu jingina shiri da muka saba kawo muku a duk Juma'a tubalin tsaro da Hassan Maina kai nake shiryawa. Baya rahotannin na musamman, a ƙarshe muna da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labarun duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashin Gumel. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun hana yunkurin 'yan Democrat Alhamis na amincewa da bukatar shugaba Donald Trump na dala dubu biyu ga miliyoyin Amurkawa da cutar coronavirus ta yi wa illa. A yammacin ranar Talata, shugaban mai barin gado ya bukaci a kara yawan kuɗaɗen da za a aika wa Amurkawa daga dala shida zuwa dala dubu biyu ga ɗaiɗaikun mutane da kuma dala dubu hudu ga ma'aurata. Duk da adawa mai ƙarfi da ke cikin jam'iyyar Republican. jiya alhamis shugaban majalisar wakilai na democrat steny hawa ya nemi amincewar bukatar trump daga mambobin majalisar amma shugaban republican na majalisar wakilan kevin mccarthy ya amincewa ya kawo ƙarshen zaman na musamman trump ya faɗi ranar talata cewa ba zai sanya hannu kan dokar ba da agajin gaggawa ta covid-19 ta dala miliyan 900 ba sai dai idan 'yan majalisar sun amince da ƙarin kudaden tallafin. jiya alhamis papa roma francis ya yi karamin bikin jajiberin kirsimeti cikin halin damuwa da annobar coronavirus ta haifar ya kuma yi kira ga mutane da su taimaka mabukata saboda annabi isa ma an haife shi ne cikin irin wannan hali an yi bikin ibadar ne a wani karamin bangare na majami'ar st peters tare da mahalarta ƙasa da ɗari sai kuma wasu malaman katolika da ba su da yawa yawanci ana gudanar da shi ne cikin babban bangaren majami'ar wanda mutane sama da dubu goma ke halarta gami da wakilan kasashe kusan ɗari biyu. Dukkan mahalarta banda fafaroma da wani ƙaramin mai waka sun saka abin rufe fuska yayin bikin ibadar wanda aka fara sa'o'i biyu kafin lokacin da aka saba. Domin mutanen da suka halarta su iya komawa gida kafin karfe goma na dare bisa dokar hana fita. jami'an tsaron sudan da suka kashe masu zanga-zanga bakwai a kasala watanni biyu da suka gabata ba a taɓa tuhumarsu ba a cewar wani rahoto na baya-bayan nan da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta fitar muhammad usman mataimakin mai bincike a sashen afirka na hukumar human rights watch ya ce dole ne gwamnatin rikon kwaryar ta sudan ta gurfanar da duk masu cin zarafin dan adam a gaban kotu don hana ci gaba da cin zarafi a kasar rikicin na ranar goma sha biyar ga watan oktoba ya samo asali ne daga shawarar da firayim ministan sudan Abdullahi hamdok ya yanke kwanaki biyu da suka gabata na korar gwamnan kasala sala amar wanda ɗan ƙabilar bani amir ne an dai naɗa amar ne a wannan mukamin a watan yuli usman ya ce ƙungiyarsa ta yi rubuce-rubuce da yawa kan amfani da ƙarfi fiye da kima ciki har na kisa da sojojin sudan da kuma 'yan sanda na sarantarar rizab waɗanda aka tura kan titunan garin kasala don kula taron jama'a suka yi labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya alhamis mexico ta zama ƙasa a yankin latin amurka ta farko da ta kaddamar da shirin rigakafin covid-19 wanda ake fatan samun sauki ga ƙasar da ta yi asarar kimanin mutane dubu da ɗari ashirin saboda cutar wata ma'aikaciyar kula da lafiya mai shekaru hamsin da tara. a sashen kula da marasa lafiya masu tsanani a asibitin ruben lanero na mexico city ita ce ta fara samun allurar rigakafin pfizer bisa kiyaye dabarun kasar na mai da hankali kan ma'aikatan kiwon lafiya da farko nan da nan chile za ta fara bada kulawa ga ma'aikatan kiwon lafiya bayan ta kaɓa allurai dubu goma na farko na oda allurar rigakafin pfizer miliyan goma jiya alhamis a cewar jami'ai har ila yau a alhamis costa rica na shirin yi wa wasu tsaffin mutane biyu allurar rigakafin a wani gida kusa da san jose yayin da argentina ta karba kusan allurai dubu ɗari uku na maganin sputnik v na rasha wata kotu a lardin sydney da ke kudancin pakistan ta umarci hukumomi jiya alhamis da su hanzarta sakin ɗan asalin birtaniya ɗin da ake tuhuma kan kisan ɗan jaridar nan ba amurke daniel farrell a shekarar 2002 hukuncin na ranar alhamis da babbar kotun da ke karaci babban birnin lardin ya soke umarnin tsare shi na wani lokaci wanda ya hana haifafan birtaniya ahmed umar sheikh barin gidan yarin tun lokacin da waccan kotun ta soke hukuncin kisan nasa watanni takwas da suka gabata hukuncin da aka yanke a watan afrilun shekarar 2020 ya sauya hukuncin sheik zuwa ɗaurin shekaru bakwai a gidan yari saboda satar mutane kawai wanda hakan ya ba shi damar sakin shi nan take don lokaci ya yi an saki wasu mutum uku waɗanda ake tuhuma a shari'ar kuma an yankewa wasu hukuncin ɗaurin rai da rai a wannan shari'ar shekaru goma sha takwas da suka gabata. aka saurara. Yanzu za mu shiga bada rahotanni na musamman, inda za mu fara da Zainab Babaji daga Jos ta jihar Filato, wadda ta shirya mana kan murnar Kirsimeti na bana shekara ta 2020. Kirsimeti lokaci ne na nuna ƙauna kamar yadda limamin na addinin Krista ya bayyana mun Ina mai suna Reverend Ibrahim Abu, ina Paston Ikwa a uh, Hall, Farin Gada. ina manufan kirsimati kirsimati ga mutane da yawa tana da manufa daban-daban akwai waɗanda sun san kirsimati lokacin buki ne kawai akwai waɗanda gare su kirsimati lokaci ne na a ci abinci a sha duk abin da ana iya samu a sha a yi sabbin kaya a fita yawon wurare amma ga wanda yake krista mai bi krismati tana da muhimmanci domin shi ne tushen bi da muke gadara da shi in ba krismati ba kristanci domin wannan shine ya zama ginshiki na bi da muke yi a takaice bikin krismati ana murna ne ranar da an haifi almasihu yesu wadda ga masu bi mu krista shine mai ceton duniya to idan ko haka ne kuma haka din ne ga ya zama da muhimmanci ga duniya gaba daya domin bisa ga maganar allah cikin littafin Yohana ko Yahaya Sura uku aya goma sha shida ya ce gama Allah ya ƙaunaci duniya har ya ba da ɗansa haifaffe shi kadai domin dukan wanda ke ba da gaskiya gare shi kada ya lalace amma ya sami rai na har abada daga cikin wannan aya muna iya cire muhimmanci ko ma'ana na Kirsimeti. Kin ga na ɗaya ya bayyana mana irin ƙauna da Allah ke da shi wa duniya. Bulus manzo ya jaddada wannan bayanin da ya ce Ubangiji Allah ya ƙaunace mu tun muna masu zunubi. tun ma kamun mu san menene ke daidai da abin da ke ba daidai ba ubangiji ya ƙaunace mu to irin ƙaunan nan da Allah ya nuna mana ya wuce kauna kamar yadda mu muka san shi a duniya yau. Da farko mu muna murna a haifuwan Yesu Kristi a cikinta Ubangiji ya koya mana abin da ake nufi da kauna Na biyu wannan ƙaunan bai sa maganan baki ba. domin ya bayyana ƙaunarsa don bai isa in ce wa wani ko wata ina ƙaunar ke ba wannan abaka ne kawai ƙauna ana bayyana shi ana nuna shi ga abin da yake so allah bai saya ga faɗin cewan a duniya ina kaunan ku ba ko da yake lokacin duniya tana cikin bakin zunubi ya ƙaunace mu to ya zai bayyana wannan kaunan ya bada kansa ya sauko ya shigo cikin wannan duniya a sifa da kamanin mutum domin ya bayyana mana irin ƙaunan da yake da shi a domin mu abu na uku a nan shine wannan domin ya cece mu daga zanibi ya cece mu daga hannun magabci shaidan da kansa ya cece mu daga duk wani abin da ba zai zama da alheri gare mu ba wannan shine irin manufa da christmas yake da shi wa krista To a waɗanne darussa ne wato masu bi za su koya ko kuma za su nuna musamman a wannan lokaci na Kirsimati? E, eh, wannan kaman a bayyane yake. Yanga kalman Krista ba kalma ce kawai ba. an kirkiro ta ne daga wato shi krista ana nufi mabiyin kristi waton ƙaramin kristi kamanin kristi ya zamana idan christmas biki ne na godiya da na murna domin haifuwan Yesu Kristi. Kuma haifuwan Yesu Kristi na da uh, ma'ana kamar Allah na koya mana ƙauna, Allah kuma ya bayyana irin kaunan da yake da shi domin mu sa'ilin nan da dalilin da ya sa ya kaunace mu. Mu da muke wannan bikin wa'annan su ne darussan da muna iya koya daga ciki kuma mu bayyana shi ta wurin rayuwar mu na fari shi ne mu kaunaci Allah kansa na farko sa'ilin nan mu kaunaci wa'anda suke kewaye da mu iyalai abokai makwabta kai kowa ma yesu kristi ya ba da wannan uh, misali da aka masa tambaya shin waye ne makwabci na sai ya ba da wannan misali ya ce akwai wani mutum da ke ya tashi zai tafiya daga urushalima zuwa yeriko a hanya mafasa suka tare shi suka yi masa duka suka kwace dukiyarsa sun bashi a ƙasa kusan rabin matace amma wani mutumin samariya wadda dangi bai hada shi da wannan mutumin ba ba abokai suke ba bai ma taba sanin shi ba ya ga mutumin nan a ƙasa ya san rai dai a hannun allah yake ya sauka daga jakinsa ya yi masa hidima ya ɗauke shi ya sa a jaki ya kai inda za a lura da shi ya ba da umarni ya ce a lura da mutumin nan ya ba da kuɗi in ma abin da ya bari ya kasa zai dawo ya cika bai taba sanin shi ba to da ansa tamban shine yesu ya ce to ai wannan shine makwabcinka so makwabci ba wanda kuke zama kurkusa ba kowane mutum ko krista ko musulmi ko bahaushe ko inyamuri ko bayarabe ko ma wane ne mahaluki dai na allah makwabci ne ƙauna ba ta da iyaka wannan kirsimati ya zama daban da na sauran shekaru yadda an samu kai cikin wannan cuta ta corona wanda kusan duka duniya ana fama da wannan cuta kana ga ta yaya su uh, mabiya addinin krista za su gudanar da wannan biki na kirsimati wannan tambaya da daɗi domin ko mu ma masu bishara Uh, malaman addini wannan ya zama mana da taimako aini. don ya zama mana zarafi mu gaya wa jama'a cewa wannan bikin na fari ba ci da sha ba ne na biyu ba sa sabbin kaya ba ne in fact bikin nan a zuciyarmu yake ba abin da muke yi a waje ake gani ba da cutan corona eh akwai cutan corona kuma mun goda wa Allah domin ya bar wannan lamarin ya same mu ya kara jawo mu kurkusa da shi. Christmas ya zama mana wani zarafi ne kuma mu kara komawa ga Allah bisa ga alherinsa ya yaye mana wannan abin da ya zama da damuwa. Wahalun da ake ciki na rashin kuɗi, rashin abinci, duk da hakan mu gane cewan ko da ci ko ba ci ko da sha ko ba sha za mu yi bikin christmas za mu goda wa allah zukatanmu za mu yi farin ciki a zukatanmu ko ma da menene ba zai hana wannan bikin ba sunana pastor ibrahim joshua adamu a wannan lokacin christmas addu'a nake yi allah ya sa yi shi cikin kwanciyar hankali da zama lafiya kuma ina son ja hankalin 'yan uwa da aso juna manufan christmas kenan gama Allah ya yi kaunan duniya har ya ba da ɗansa haife shi kaɗai kaunan nan ne ya sa ake Christmas. In ba kauna ba Christmas shi kauna ya kawo kaunan nan ne kuma ya kamata ka nuna ma duniya ba wai da baki ba amma da ayyuka. A wurinmu kullum na ba da misali ni a gidanmu masarautan kanan kashi 97 suna sallah kashi biyu masu gargajiya ne kashi ɗaya ne kawai krista a masarautar kana amma muna zama lafiya muna nan idan muka shiga idan aka yi addu'a na musulunci za a bani zarafi in yi addu'a na krista a masarautar kana haka muke tafiya muna nan abinmu muna zama lafiya to irin wannan ne muke son mu yaɗar da shi a plateau da duniya gaba ɗaya addinin nan tsakaninka ne da allah shi yasa muke faɗa a wannan lokacin christmas ka so Allah ka yi masa bauta don kaunan Allah da kake innan shine zai fita har ya kai ga dan uwanka idan ka so Allah za ka so dan uwanka shi Allah kan shi ya ce idan baka kaunaci dan uwanka ba ma ya za ka yi kana kaunana Allah ya taimake mu A lokutan bukukuwan Kirsimeti da mabiya addinin Kirista na gudanar da waƙoƙi da ziyartar 'yan uwa da abokan arziki da ba da kyautai da ciye-ciyen makulashe daban-daban wanda a wannan shekara gwamnatoci suka ba da umarni a daina duk wasu taruwai ko cunkoso saboda takaita yaduwar cutar corona. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaishe ki Zainab da ɗimbin masu sauraron muryar Amurka. Yanzu zamu nufi Yola, jihar Adamawa, inda Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana wannan rahoto kan bikin na Kirsimeti. amma duk lokaci irin wannan na bukuwan kirsimeti da kuma sabon shekara jama'a kan gudanar da shirye-shirye da suka da raya majami'u da ma wuraren hada-hada jama'a yayin da kuwa bangare guda kamfanoni da ma gwamnatoci kan ba da hutu domin ba dama ga jama'a su je su gudanar da bukuwan cikin farin ciki da annori to sai dai kuma da alamun a bana bukukuwan sun zo ne a wani mawuyacin hali na rashin masu gidan rana da kuma tabarbarewar tsaro to wai koya bikin kismetin ma ya zo wa al'umma a banan ga ta bakin wasu mabiya addinin Kirista a Najeriya. Sunana Na'omi Zomi Saki, ina wa Allah godiya saboda wannan babbar rana na bikin Kirsimeti, ina da farin ciki saboda da yawa sun so su ga wannan biki amma wasu Allah ya kiraye su wasu kuma ba sa jin daɗin jiki suna asibitoci amma na gode Allah saboda ya bani lafiya zan ga wannan rana cikin koshin lafiya sannan kuma tanadi mun gode Allah saboda kalinan da muka samu mun zama masu godiya saboda maganar shi ya ce kowane yanayi muka samu kanmu mu zama masu godiya ba yabo ba fallasa a gaskiya sai dai mu ce wa Allah mun gode. sannan kuma muna fata Allah ya nuna mana sabon shekara cikin masu rai da lafiya. To dai da farko sunana Yakubu Bayambe a game da bikin Kirsimeti na bana. Gaskiya mun gode ma Allah ko da shike abubuwa sun tsada a kasuwa amma dai godiya ya tabbata ga Allah. sanan game da tanadin da na yi domin bikin Kirsimeti na wannan shekara gaskiya to za ce ba yabo ba fallasa. mun gode ma Allah domin ya bude mana kofofi kuma mun samu mun saya abin da ya kamata kuma ya wajaba domin mu yi wannan bikin Kirsimeti. Muna fata Ubangijin Allah zai nuna mana cikan sabon shekara a cikin koshin lafiya. A kullum, bukukuwa irin na Kirsimeti da masalla sukan zama dandamalin kawo fahimta juna tsakanin mabiya addinai daban-daban To ko me ya kamata a ke yi a irin wannan yanayi? Dr. Hafiz Said wani malamin addinin musulunci ne a Najeriya ya ce ai ba laifi idan musulmi ya ta dan uwansa Kirista murnar bikin Kirsimeti. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad Dr. Hafiz Muhammad Said Haidar Center for Islamic Propagation. Tabbas haihuwar Annabi Isa da abu ne wanda yake abu alfahari ga dukkan duniyar dan adam taka da kuma addinai baki daya. Kuma ya kamata ne ya zamanto lokaci da za a tattauna tsakanin addinai masu girma musamman ma kiristanci da musulunci da suke masu girma a wannan ƙasa ta da duniya baki ɗaya domin ganin an samu haɗin kai da kuma zaman lafiya tsakanin mabota wannan addinai da suke ganin kima da daraja mai girma ta annabi isa fiye da sauran addinai ko kuma in ce ma kusan addinan da su ne suka sanya shi a matsayin wani sharadi na imani a cikin addinan su domin a musulunci idan ka cire annabi isa to ba musulunci kiristanci don ka cike annabi isa ba kiristanci lokaci ne na kankoma da rahama da jin kai da kama hannun juna da haɗin kai da wayar da mabiya a kan soyayyar juna da ƙaunar juna da kuma zaman lafiya tsakanin juna a kasashen duniya musamman ma wannan ƙasa ta mu Najeriya. To wai ko me ake nufi ma da bikin Kirsimeti addinin Kirista? Mr. Tom Garba wani mai bishara ne ya bayyana farin cikinsa dangane da wannan lokaci da kuma abubuwan da ya kamata a lura. Ban alarzi alhamdulillahi da sunan kamba ina kuma mai yi ya salmatu kuma cikakken mihi yi salmatu yau na yi shekara ta kusa da arba'in da biyar ina bikin kirsimeti a takaice lokaci ne da kowane kirista ya da cewa ubangiji Allah ya aiko manzonsa wato wanda wata suke cewa annabi Isa ya zo mutu domin zunubar dukkan duniya kuma a wannan lokaci ne kowane kirista zuciya yana dindini da tunanin cewa a christianity an hakikance kuma an tabbata cewa shi annabi isa babban manzo ne daga Allah ya turo shi domin ya tafi dukan duniya wannan ya nuna mana cewa ko kuma mana matashiya cewa ba mu da wani lokaci da ya kamar mu yi tunani kuma mu gode wa Allah da wannan dauki da wannan kuma fansa da ya kawo mana a duniyar Allah ne to me ya kamata shi mabiyi yayi a wannan lokaci da ya zauna sai ya zamanto mai tunani idan Allah saboda kaunan da yawa duniya ya tulo ɗan sa ya tafi shi kadai wato ya samu su domin ya ci dukan duniya ya kamata abu na farko da zama shine shi ma ya zama mai kauna to Allah ya kaunace mu ya turo mana mai ceto wani kauna za ka nuna ma makwabcinka bawanka mataimakin mataimakin ka ko kuma mai gidan ko kuma makwabcinka ko kuma wani wanda ba ba haɗa komai ba wato a wannan lokaci yana kokarin a dawo mutane ne kusa da Allah cewa a nuna soyayya a nuna kauna irin ta Allah irin ta mutunta ba irin ta mutuntaka ba to adama ne kusan duk guri ɗaya maka fito ni a sani na karamin ɗan sani na na Qur'ani da katacce ko kuma ɗan kaɗan da na sani duk musulmi ya hakikince kuma ya tabbata ya ba da imanin cewa Yesu almasiwa sun isa babban annabi ne a keke daga wajen Allah to idan musulmi na da wannan masaniya kirista na da wannan masaniya kaga mun samu mahada wannan mahadan sai da zama to mana matashiya ko idan to mana turmin da ajiye mu guri daya mu so juna in ma kuma kai ba musulmi bane ko kirista wato ma kai kai ga so shi yesu fa zo saboda kauna ne to kai ma sai ka danganta ko kuma ka dingina wannan rashin addini da bashi da shi ko kuma rashin ba da imani da kai imani da baka bayar ba sai ka kaunace shi kauna irin ta Allah dan Allah dama duk ya kaunace mu gaba da shi abin da ake so Kirista yau wanda yake wanda yake bikin ya yayi koma da menene fata ko shine Allah sa a kammala bukuwan cikin koshin lafiya Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Yanzu za mu shiga jamhuriyar Nijar, inda wakilin mu Haruna Mamman Bakoma ya aiko mana rahoto na musamman kan bikin na Kirsimeti. A yau Juma'a ne a ko'ina a fadin duniya ake bikin sallar tunawa da ranar haihuwar Yesu Almasihu Annabi Isa, inda Kiristoci maza da mata manya da yara ke halarta addu'o'i da Kristocin ke yi a cikin majami'ansu a ko'ina a fadin duniya. A garin birnin kwanin jamhuriyar Nijar, Kiristoci suna halartar wannan addu'o'in yanzu haka. Daya daga cikin fas kiristocin garin birnin Kwanni ya yi mana karin bayani game da wannan sallar ta Kirsimati ko Nuwalla tare daukar matakan kariya daga cutar coronavirus. Yau duka ana cikin murna da farin ciki domin tunawa da haifar Arabi Isa Yesu Almasihu da Ubangiji Allah ya kuma cikin duniya da taulinsa mu samu tsarkakewa mu samu gafara zunubai. Muna da murna muna da farin ciki domin wannan tunawa domin wannan rana. Muna yin addu'o'i domin zaman lafiya a cikin ƙasar mu ta Nijar da kuma sauran kasashe baki ɗaya. A cikin kasashe baki daya ana cikin cikin wata damuwa na bangaren virus amma duka muna addu'a da ubangiji zai kawo ƙarshen wannan yanayi da muke fuskanta da halin da muke fuskanta ta wurin alheri na ubangiji Allah tsarin da muka bi daukan ɗaukar matanga shine ba da tazara da kuma wanke hannuwa da kuma liƙe hantuna wannan takunkumin da ake sawa na liƙe bakuna da shi da hanci muna adoyi domin ubangiji ya sa a yi lafiya kuma ado da muna yi ubangiji ya sa cikin duka abun za a yi adalci kuma Allah ya zaɓa muna shugaba nagari ubangiji shine mai zaɓe kuma muna buƙatar zaɓe na allah ba zaɓe na mutane ba su ma waɗansu kristoci sun bayyana mini halin da suke ciki albarkacin zagayowar wannan ranar ta kirsimati ta tunawa da haihuwar annabi isa ko yesu almasihu musoma da hajara mara abubakar yan uwa da dama na kristocin ƙasar mu da duniya duka baki ɗaya suna murna da haihuwar yesu almasihu kuma ta dalilin wannan sallah muna addu'a ubangiji kawo mana zaman lahiya a cikin ƙasar mu kuma zaɓe da za a yi bari ubangiji Allah ya zaɓi mana shugaba shi da kanshi shugaba wanda ya dace wanda zai kama ƙasar mu zaman lahiya. Ni suna na fasta da gambo fasta igilis yaran tan kamfani tun kafin a haifi annabi isa annabawa da dama sun yi annabcin za a haife shi har ma a lokacin abu na isra'ila wasu 'yan mata suna keɓe kan suna tsammanin su ne za su haifi annabi isa da yake an ci budurwa za ta haife shi amma tunanin da adam da shirin Allah sai wadda Allah ya tana dama ba ta tsammani ba Allah ya aiko mala'ikan sauran mara Maryamu ya ce mata ke zaɓaɓɓiya kin samu ta goma shi daga wurin Allah domin zaki ciki za ki haifa da. Maryamu ta damu da jin kalmar cewa ita da ke budurwa za ta ciki ta haifa da amma mala'ika ya ce mata kada ki tsoro domin ruhun Allah zai lullube ki da tsarkin za ki haifa za a cire shi dan madaukaki. Maryamu ta amsa da cewa da yake ni bai wurin Allah ce ya zama haka. Lokacin da aka haife su almasihu mala'ikun Allah sun zo sun bayyana ga makiyaya suka ce ko murna ko farin ciki yau an haifa muku mai ceto shine Yesu almasihu ubangijin ceto. Don hakan ga wannan rana muna tuna ta kowace shekara yanzu shekara ta dubu biyu da daidai kenan. Wannan sallar ta bana na zuwa ne ta Kirsimati a daidai lokacin da cutar coronavirus ke kara yin kamari a dukkan faɗin duniya musamman a Birtaniya inda wani nau'in cutar mai zafin gaske ya bayyana a baya-bayan nan. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro da wannan muka zo shirinmu na ƙarshe sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka na ɗaukar matakan da suka dace don ganin cewar gwamnatin Cuba bata tatsi al'ummar ƙasar ba wanda za ta yi amfani da kudaden wajen aiwatar da haramtacciyar gwamnatin Nicolas Maduro. Gwamnatin ƙasar na amfani da wasu haramtattun hanyoyi biyu wajen samun kudaden ƙasashen waje. Na ɗaya tana satar kudaden da 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje kan aika wa 'yan uwansu a ƙasar. Cuba ita ce jamhuriya ɗaya a doron ƙasa da sojojin ƙasar kan samu wani kaso akan kudaden da 'yan ƙasar kan aika cikin ƙasar. A cewar Muƙaddashin sakataren harkokin ƙasashen yammacin duniya, ambasada Michael Kozak. A wata ganawa ta musamman a taron kare haƙƙin bil'adama da aka yi a ƙasar ta Cuba. sojoji a Cuba kan kwace kudaden ƙasar waje a hannun mutane don cimma wani burinsu wanda ya hada da amfani da su wajen shiga shara ba shanu a ƙasar Venezuela da ƙoƙarin farfado da kasuwancin ta da ya mutu. Sukan ɗauki wani kaso daga hannun mutane da kuma tilasta musu yin siyayya da sauran kuɗin da suka rage musu a shagunan da gwamnati takan ƙayyade farashin kaya. Don dakatar da wannan ɗabi'ar Amurka ta toshe duk wasu hanyoyi da sojojin za su iya sanin shigar kudaden cikin kasar. A hannu ɗaya kuma, Amurka ta tabbatar da cewar kudaden suna shiga ta hanyar 'yan kasuwa da fararen hula. Haka zalika, Amurka ta yi wani wayar da kai na ƙasa da ƙasa akan wannan shirin da gwamnatin Castro take samun kudaden ƙasar waje. ta hanyar cin zalin jami'an kiwon lafiya 'yan kasar da ke aiki a kasashen waje. wannan ita ce hanyar samun kudaden shiga ga gwamnatin Castro a cewar ambasado Kozak. Gwamnatin tana hana ma'aikatan kiwon lafiya kashi casa'in cikin ɗari na albashinsu, albashin da yake haƙƙin likitocin amma ba sa ganin shi. Ambasada Kozak ya ƙara da cewar Amurka na aiki tukuru don ganin ta kare waɗannan likitocin daga biyan gwamnatin harajin Allah ya isa Ƙasashen da waɗannan 'yan ƙasar ta Cuba ke yi wa aiki su dinga biyan su albashin su kai tsaye ta asusun bankunan su madadin ta aika ta hannun gwamnati. Wasu ƙasashen sun aminta da su hakan duk kuwa da rashin amincewar gwamnatin ƙasar. mun mai da hankali akan hana Cuba samun kuɗaɗe da take amfani da su wajen cin zalin mutanen Cuba da taimakawa zalunci a Venezuela. mun yi hakan ta kakaba takunkumi ga sojoji jami'an tsaro da jami'an bayanan sirri na kasar ta cuba burinmu shine mu ƙara wa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan kasuwa masu zaman kansu ƙarfi don gujewa mulkin danniya na gwamnatin cuba sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau wannan muke kammala shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke fatar a yi bikin Kirsimeti lafiya, mu zama lafiya, wasalamu alaikum.